yau juma'a 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1415 wadda ta daidai da 30 ga watan disamba 1994 kamar yadda muka ainihin alkawaranta cewa za mu fara karatun wannan littafi bayanu wujubil hijrati alal ibad na shehu usmanu mujaddadi allah ya mishi rahama da gafara amin to shine za mu ainihin tabbatar da wannan alkawari din sai dai kuma kafin ainihin mu fara kamar yadda mukan yi duk lokacin da za mu fara karatun wani littafi mukan ainihin bujiro abin da ya shafi takaitaccen tarihin mai littafin da kuma shi kan shi littafin to amma shehu usmanu ya wadatu daga sai an ba da tarihin shi a ƙasar hausa sai dai babu laifi a faɗi wasu daga cikin ainihin abubuwan da suka shafe shi da farko dai shi shehu usmanu an haife shi a ranar lahadi ne talatin ga watan safar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu ɗaya da dari ɗaya da sittin da takwas wanda ya daidai da sha biyar ga watan disamba 1754 wato miladiya tana da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da hudu kuma ya rasu a ranar litinin uku ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu wanda ya daidai da 1817 wato eh, miladiya na da shekara dubu ɗaya da ɗari dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha bakwai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam idan mun bincika za mu ga ya yi shekaru sittin da uku kenan a duniya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a rayu kuma yau shekarun shi ɗari ɗaya da tamanin da uku da rasuwa ɗari ɗaya da tamanin da uku ma'ana a shekara ɗari biyu shekara goma sha bakwai kenan da rasuwar shehu kuma ya gama rubutun wannan littafi ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da ɗaya hijiriya wanda ya daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da shida daidai miladiya wato yana saura shekara goma sha ɗaya da rasuwa ya gama rubuta wannan littafi da za mu fara karatu a yau yau shekarar wannan littafi da gama rubutawa ɗari ɗaya da tamanin da takwas kenan to wannan abin da ya shafi shi shehu kenan Allah ya gafarta mishi wannan littafi da za mu fara karantawa an samu wani malami balarabe na kasar sudan shi ya ta hakikin shi ya zauna ya ainihin mayar da littafin yadda yake kurakuran da suka ainihin faffaru a wajen bugu da sauran rubutu da ya dawo ya gyaggyara su to shi ma yana da kyau mu ɗan ji ainihin wato tarihi kan shi don shi yau wannan littafi hidima ba don haka ba littafin ba mamaki ya fata ko kuma ya canza daga halin da yake shi kuma sunan shi a sheikh fathi hassan al-misri shi ko an haife shi ne a garin abri da ke yankin arewacin ƙasar sudan balaraban ƙasar sudan ne a shekara ta wato 1926 wato a yanzu shekarun shi 68 da haihuwa shi yana nan dare a yanzu kuma bayan ya gama karatun shi na firamare a ainihin wato kasar sudan ya sami shiga kwaleji ta gordon memorial college a khartoum a nan kasar sudan bayan ya kammala karatu a wannan makaranta ta ainihin sakandare sai ya samu wata makaranta a london wato kasar ingila mai suna school of oriental and african studies university a inda ainihin ya samu digirinsa na farko sa'annan ya taho nan jami'ar ibadan ta najeriya inda ya samu phd wato doctor of philosophy a nan jami'ar ainihin ibadan kenan ta nan najeriya ma'ana ya zo nan najeriya kenan shi dr alhassan a al ya kuma ainihin karantar a ita jami'ar ta ibadan daga 1961 zuwa 1971 ma'ana daga hijira na da shekara 1961 zuwa 1971 wato ya yi tsawon karantarwa a wannan jami'a ta ibadan shekara goma yau da gama karantarwar shi a wannan makaranta shekaru 23 kenan sannan kuma ya karantar a jami'ar musulunci ta omdurman wato jami'ar muhammad bin abdullah fas a maroko daga shekara ta 1974 zuwa da 72 ma'ana ya shekara biyu yana karantarwa a wannan jami'a yau daga karantarwa shi a wannan jami'a shi ya kama shekara goma sha takwas a halin yanzu dai yana karantarwa ne a jami'ar khartoum a can ainihin wato kasar sudan inda wannan ainihin wato jami'a ta sudan ta ba shi matsayin profesa yanzu profesa ne shi wannan shehun malami ya gama ta'alikin wannan littafi ne a ranar sha biyu ga watan rabiul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan april 1976 wato yau shekarar shi goma sha takwas kenan da gama ainihin wannan ta'aliki to shine ainihin aka buga wannan littafi da ainihin ta nashi da kuma ainihin ta'alik ta haɗe shi ne ka ɗauko wani tsohon littafi wanda ya daɗe da rubutawa an samu saboda tsawon zamani wasu kalmomi sun ɗan ɓaɓɓata a ciki sai ka tattaro dukkan ainihin bugun littafin sai ka zauna ka gyara shi ka tabbatar da shi yadda yake kalmar da take buƙatar fassara ka fassara ta hadisin da ke buƙatar ba a faɗi inda aka ruwaito shi ba ka faɗi inda aka ruwaito shi sannan ka faɗi matsayin shi wajen inganci ko rashin inganci wannan kuma shine takhriji ina fata an gane to Allah ya shirya da mu to za mu fara ainihin karatun wannan littafi kitabu bayani wujubil hijrati alal ibadi wa bayani wujubi nasbil imami wa iqamatil jihadi ma'ana littafin da ke bayani akan wajabcin hijira akan bayan Allah duk sa'an da zalunci ya yawa aka kasa yadda za a yi a gyara shi to wajibi ne bayan Allah su hijira su bar wannan ƙasa wa bayani wujubi nasbil imami da kuma bayani akan wajabcin musulmi su kafa shugaba guda ɗaya wanda yake zai rinka ainihin magana da sauki ɗaya gaba ɗayansu su kuma su amsa ba tare da saɓani ba wa iqamatul jihadi da kuma tsayar da jihadi domin mutunci ya tabbata yadda rayuwa za ta yi daɗi alifu sheikh usman bin fodi wanda ya rubuta shi shine shehu usman dan fodio wannan ainihin wato sunan baban shi shehu usman muhammad amma dangin shi fulani na wancan zamani suka sa mishi fodi ma'ana fodi alfaƙe ma'ana mutumin da ya san ilimin fikiru muqaddimatul muallif da shimfidar shi mai littafi shehu usmanu kenan yace bismillahir rahmanir muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima ira da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi allah ya amince musu matukar amincewa قال العبد الفقير المضطر لرحمة rabbihi bawan allah mai bukata ga rahamar ubangijin shi shine Usman bin Muhammad bin Usman bin Saleh bin Muhammad bin Harun al-Ma'ruf ibn Fodi wanda aka fi sani da ibnu Fodi daga Allah bi rahmatihi Allah ya lullube shi da rahamar shi amin ga abin da shehu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta baki daya wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina muhammadin tsira da aminci cikakke mafi falala su tabbata ala sayyidina muhammadin ga shugabanmu annabi muhammad wa ala alihi da mutan gidan shi wa sahabihi ajma'ina da kuma ainihin wato sahabban shi baki ɗayansu ma'ana shehu usmanu ya fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yadda alfazazi yake cewa bihi yuktamu dhikru jamilu wa yubda'u ورضي الله تعالى عن السادة التابعين ألا مدوككي يدى da ainihin shugabanni waɗanda suke masu biyayya ga ainihin malamansu su ma'ana tabi'ai kenan da kuma ainihin su sahabbai waɗanda suke da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to a wani nuska din ya da asadatu a wani nuska din yazo da asadatu wal ulama il amilin kuma Allah ya yarda da malamai masu aiki da ilimin su wal a'immatil arba'atil mujtahidin Allah ya yarda da shugabannin mazhabobi guda hudu din nan masu ƙoƙarin kara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbali wa muqallidihim ila yawmiddin da kuma duk waɗanda suke koyi da su har zuwa ainihin ranar alkiyama Allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya amma ba'adu to bayan haka dama yana daga cikin sunnar mai magana ko mai rubutun littafi bayan ya gama basmala da salati da sauran abubuwa sai ce amma ba'adu za mu karanta insha Allah cikin sahihul bukhari zai koyar da mu babin da ke magana sunnancin amma ba'ad in ka gama jawabanka kafin ainihin wato ka fara jawabanka bayan ka gama basmala da sauransu sai ka ce amma ba'adu ina fata an gane shine mawaki yake cewa laqad alimal hayyul yamanuna annani Iza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai dangi na sun san da nace amma ba'du to hudu ba ce za ta biyo baya kenan sai shehu yace fa hadha kitabu bayani wujubil hijrati alal ibad wannan shine littafin da ke bayanin wajabci da farlancin yin hijira akan bayan Allah wa bayani wujubi nasbil imami da kuma bayani akan wajabcin dole ne musulmi su ɗora shugaba guda ɗaya wanda zai rinka jan su a ƙarƙashin alkur'ani da sunna wa iqamatul jihad da kuma tsayar da jihadi a wannan ƙasa ta hausa da kuma dukkan nahiyoyin duniya fa aqulu wa billahi tawfiq shehu ya ce ina mai faɗi ina mai magana tare da neman dacewa a wurin Allah audatu fi hadha alkitabi salasata wa sittina faslan shehu ya ce na tattaro fasali fasali har guda sittin da uku a cikin wannan littafi ka adadi sinnihi alaihi salatu wassalam kamar yawan shekarun manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shehu kenan duk abin da shehu zai suna yake nema ina fata an gane wa huwa kitabun nafi'un insha Allah yace wannan littafi ne mai amfani in Allah ya so mun ga tawali'u ko bai bugi irgiya ce ne shehu dole Allah ya karbi wannan littafi ba sai ce insha Allah littafi ne mai amfani fi hadha zamani a cikin wannan zamani liman awwala alaihi ga duk wanda ya dogara ga wannan littafi a wannan zamani zai yi mishi amfani ma'ana ka ce yau ake rubuta littafin <laughs> haka ne shehu ya ce alfaslul awwal fasali na farko fi wujubi alhijrati min biladil kuffar nan shehu zai mana bayanin waɗannan fusul ne gaba ɗayansu sa'an nan ya zo ya fare mana sharhin su ɗaya bayan ɗaya fasalin da ke magana a kan wajabcin hijira daga ƙasar kafirai ma'ana aka ce wannan ƙasa ce ta kafirai to wajibi ne musulmi su hijira su bar wannan ƙasa to shehu zai yi mana bayani dalla-dalla kafin a yi hijira akwai wasu sharuɗa tukuna. الفصل الثاني فصل نبي في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح to annabi ya ce babu sauran hijira bayan an ci maka da yaki to kuma ga shi shehu ya ce wajibi ne za a yi hijira a ƙasar kafirai ya za a haɗa wannan magana shehu zai ba da bayani akan menene wancan hadisi yake nufi da annabi ya ce babu hijira bayan ainihin wato buɗe maka zai yi mana bayani akan abin da ake nufi insha Allah. الفصل الثالث فصل نأكو في ثناء الله تعالى على المهاجرين za a yi bayani dangane da yabo da Allah ya yi wa waɗanda suka yi hijira allazina kharaju min diyarihim waɗanda suka fita daga ƙasashensu wa taraku amwalahum lil kuffar suka bar dukiyoyinsu ga kafirai suka tsira da imaninsu to zai gaya mana irin yabon da Allah ya musu wa aradu anfusahum lil lilba'asi, suka ainihin mika kansu ga ainihin yaƙi waddarra'i da wahala da faɗi tashi wal da kisa min ajilil hijira saboda hijira ma'ana suka zaɓi kisa da wahala da yaƙi da rabuwa da dukiyarsu da rabuwa da gidajensu da garuruwansu don su hijira su koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan wa sana'ihi alal ansari da kuma irin yaban da Allah madaukaki wa mutanen Madina allazina awaw wa nasaru waɗanda suka rungumi masu hijira sa'annan kuma suka taimake su alfaslun rabi fasli na hudu fi taharimi muwalatil kafiri zai magana dangane da haramcin nuna soyayya da jibintar kafirai alfaslun khamis fasli na biyar fi wujubi muwalatil mu'minin zai magana dangane da wajabcin ka nuna soyayyarka ga muminai tunda an ce wajibi ne ka ainihin wato ki kafirai to kuma wajibi ne aka san shi kenan ka so muminai al-fasl sadis fasli na shida fi wujubi nasbil imami bayani dangane da wajabcin kafa shugaba kwaya daya ba wai shugaban kungiya ba ba shugaban fati ba ba shugaban anguwa ba shugaba kwaya ɗaya wanda yake na musulunci a ƙasa wanda in yi magana dukkan al'ummar musulunci za su ansa to wajibi ne wannan alfaslu Sabe fasli na bakwai fi shuruɗin imam dangane da sharuɗan shi shugaba ɗin akwai sharuɗan da sai mutum ya cika zai iya cancanta ya zama shine shugaban musulmi alfaslu samin fasli na takwas fi asasil imara game da fandisho ko tushen da ake ɗora shugabanci a kai idan za mu kafa wani shugabanci waɗanne irin ainihin wato ainihin diraku ne za mu kafa sa'annan shugabancin ya tsayu alfaslu tasa fasli na tara fi arkanil wilaya dangane da karkasuwar ayyukan hukuma ayyukan gwamnati ma'ana ma'aikata kaza ma'aikata kaza ma'aikata kaza ko kuma ainihin wato shugabanci iri kaza minista gwamna ciyaman da makamantansu alfaslul ashir fasli na goma fi a kasamil wilayati shar'iyya dangane da karkasuwar irin ainihin ma'aikatu na shari'ar musulunci ma'ana ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza duk za a yi bayanin abubuwan da suka shafe mu alfaslul hadi ashar fasli na goma sha ɗaya fi hukumin istikhlafi alal biladi bayani dangane da ɗora wani ya zama gwamna na wucin gadi ko ya zama ainihin wato gwamna na tamfirari a ainihin wato jiha ko a wani gari wa bayani shurutin lati tuqadu alal ummali da kuma sharuɗan da za a ainihin wato iya karɓar su daga ma'aikatan gwamnati wa hukumi hadayahu da kuma irin hukuncin kyaututtuka da za a karɓa eh, za a ainihin yi wa ma'aikatan gwamnati ko kuma su in sun bayar a karɓa duk zai warware mana waɗannan matsaloli insha Allah. الفصل الثاني ashar. fasli na goma sha biyu fi targhibin nasi fil jihad za a yi magana dangane da kwadaitar da mutane akan yin jihadi ma'ana sai da jihadi ne ainihin mutane za su rayu rayuwar da za su samu mutunci alfasul salis ashar fasli na goma sha uku fi hukumil jihadi bayani dangane da hukuncin shari'ar musulunci game da jihadi jihadi farilla ne wajibi ne to zai mana bayani dangane da haka alfaslun rabi ashar fasli na goma sha hudu rari wujubil jihadi alal ummati da sahaba radiyallahu anhum ila zamani isa alaihi salam zai bayani dangane da cewa wajabcin jihadi din nan ya tabbata kuma yana nan akan al'umman musulunci tun daga kan aiko annabi sallallahu alaihi sallama ba har bayan sahabbai har zuwa zamanin da annabi isa alaihi salatu salamu zai sauko ma'ana ba a shafa jihadi ba jihadi na takobi da bindiga da duk makamai ba wai jihadi na a gauna kawai a yi ta ainihin wato salati ba an gane ko a'a jihadi na a buga yana nan har abada dama waɗanda suka kawo cikas akan wannan sufaye ne da kuma ainihin 'yan ƙungiyar kadiyaniya 'yan ahmadiyya ƙungiyar ahmadiyya dama ƙasar ingila suka kafa ta don ke yaƙi da musulunci saboda haka ba su yin jihadi sufaye kuma sai suka ce ai jihadi shine jihadin nafsi har suka kaga hadisi akan haka wai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun je yaki suka dawo an sha wahala sai aka zauna gindin bishiya ana hutawa wai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce raja'ana min al-jihad al-asghari ila al-jihad al-akbari wai mun dawo daga karamin jihadi za mu tafi babban jihadi sai suka ce wani irin babban jihadi kuma duk wahalar nan da aka sha jihadin bai isa ba sai ce jihadin nafsi yasa sai ka naɗe da carbi kamu goma ‘ya'yan magarya sun cika gabanka kai ta yi shi kenan ba ruwanka da jihadi na takobi da takobi wannan kisa ne ga jihadi wannan hadisi billahi azimi ƙarya ne manzon Allah bai faɗi wannan hadisi ko kusa da wannan hadisi manzon Allah bai faɗi ba da a ce wannan shine jihadi na haƙiƙa wanda ake nufin ayi da fa shehu Usmanu bai yi jihadi ba shehu usman ya fi duk wani malami da ka sani iya salati duk malamin da ke yanzu wani sufi ko wani ne shehu usman ya fi shi iya salati to amma yaya aka yi sai ainihin da ya buga aka fara tukuna wannan yana tabbatar da cewa wajabcin yin jihadi tun daga zamanin annabi da sahabbai har zuwa zamanin da annabi isa zai sauko ma'ana har ƙarshen duniya kenan neman tuwo ai ana har duniya ta tashi ko الفصل الخامس عشر فصل نقوم شاد بير في حد jihad game da ta'arifi definition na jihad menene jihadi ma tukuna shehu usmani zai mana bayani akan kalmar jihadi din a lugance ma'ana a larabce sa'annan kuma a shar'ance me ake nufi da jihadi alfaslu sadi ashar fasli na goma sha shida fi shurutu wujubil jihad sharuɗan da za su sa jihadi ya zama wajibi waɗanne sharuɗa ne don akwai sharuɗa الفصل السابع عشر فصل نقوم الشاع بقوي في فرائد الجهاد bayani game da ainihin farin lolin jihadi ma'ana abubuwan da suka farlanta a yi su a cikin jihadi alfaslu samin ashar fasli na goma sha takwas fi hukumil kitali fil hurumi hukuncin yin yaƙi da jihadi a cikin watanni masu alfarma watannin da aka haramta yaƙi a ciki sune ne zulƙa'ada zulhijja nan watan muharram sa'annan watan rajab waɗannan watanni guda hudu shari'ar musulunci ta hana yin yaƙi a ciki amma shehu zai mana bayanin menene hukuncin yin yaƙi ɗin a ciki ko da wata larura ta faru ana nan an hana dai kamar kafirai su faɗo mana a cikin watan rajab yanzu muna watan rajab sai kafirai suka faɗo mana to an hana yin yaƙi a cikin wannan wata to in suka faɗo mana menene hukunci to za mu ji abin da za a yi bayani insha Allah الفصل التاسع عشر فصل نقوم شاترا في من يقاتل في الجهاد سوى نيني ذا أياكا أنجي جهادي دين مثالي za a yaki mata da maza yara da manya tsoho da fasto da rabran da duk ko kuwa yaya duk za a yi mana bayani alfaslul ishirun fasli na ashirin fi man yusta'anu bihi fil jihad su wane ne za a iya neman taimakon su a wurin jihadi ma'ana zai yi mu musulmi muna jihadi mu nemi wani kafiri ya taimake mu akan wani kafiri الفصل الهادي والعشرون فصلنا عشرين دقايا في حكم ضرب الطبول في jihad hukuncin buga kuje a lokacin jihadi a buga ganga don a tsima maza menene hukuncin wannan irhaban lil kufari a tsima maza kuma a tsoratar da kafirai cewa to ga fagwara zanen sun taho me ke hukunci الفصل الثاني والعشرون فصلنا عشرين دبيو في حكم لبس الحرير في الجهاد hukuncin sanya alhari ne a jihadi ma'ana ka tinka riga alhari ne ka sanya dama haramun ne to menene hukunci a wajen jihadi shehu zai bayani insha Allah الفصل الثالث والعشرون فصلنا عشرين دقو في حكم تحلية آلة الحرب بالذهب hukuncin a yi wa kayan yaƙi ado bizahabi da zinare wal da kuma azurfa fil jihadi a wajen jihadi ma'ana bindigar ka sai a yi maka bindiga ta zinare ko a yi mata ado da azurfa ko zinare menene ke hukunci ko kuma wukarka ai a yi mata ado da zinare ko azurfa ko a yi maka kuben wukar da alharini ko makamantan haka menene hukunci الفصل الرابع والعشرون فصلنا عشرين دهدو في حكم تعليق الأجراس والأوتار في أعناق الدواب في الجهاد حكم راتي الأجراس قرروا أويا دبوبين دا أكي هواء في جهادي والأوتار دا كما بل في أعناق الدواب أويا دبوبي في الجهاد أولين جهادي منين حكم راتي قرروا ko kuma ainihin wato a sanya bel a wuyan jaki ko doki ko alfadari ko rakumi wanda za a hau a je jihadi ko kuma in yanzu ne a zamanance a ce misali abin hawanka da za ka hau ka sanya irin waɗannan abubuwa a jiki menene abin mai hukunci ya faɗi wal الفصل الخامس والعشرون فصلنا عشرين دبير في حكم raya li لأمير jaishi fil jihad hukuncin bayar da tuta ga kwamandan yaƙi a wajen jihadi menene hukuncin wannan tuta da ake bayarwa الفصل السادس والعشرون فصل عشرين دشدا في حكم دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال حكم أجي za a yaƙi kafirai amma sai a fara da kiransu zuwa ga musulunci kafin a yaƙe su ɗin ma'ana in muka shiga wata ƙasa ta kafirai ba daga zuwa sai mu afka musu da yaƙi ba sai a tsaya tukuna a samu wasu masu iya wa'azi da daɗin baki su je su musu wa'azi in sun ito sannan sai afka a yaƙe su to kun ga irin waɗannan abubuwa jama'a matukar ba a shar'ance ka je ka koye su ba sai an samu hauka a ciki kowa ya ga 87 crisis da aka yi 1987 kone-kone da abin nan da aka yi rushe-rushe me ya faru musulmi ne zai je sai kamo a kwatafa sai ce ya kamo kwarkwara ya kamo ku yanga, kuma ya je zai kona hotel sai ya sha giyaye ya tatul tukuna to abin da ake bukata gaba ɗaya wallahi komai sai an koyi shi da ilimi ba wai kawai a cika kwararo a tafi ana jihadi jihadi jihadi da za ka ɗauko iziya ka miƙa mutum kuma sai dungun dungun ga kuma rawani kamar tarin kayan wanki الفصل السابع والعشرون فصلنا عشرين دبقوي في حكم قبول إسلام kafir, hukuncin karɓar musuluncin kafiri ma'ana ka je kashe shi sai kalmar shahada mai ke hukuncin ka karɓi musuluncin shi a lokacin ka rabu da shi wa akhdhil jizya minhum da kuma karɓar jizya a ɗora kafirai jizya duk shekara za kafiri balagagge zai bayar da naira dubu biyu mai ke hukuncin wannan idza kanu bi mahallin yu'manu ghadrihim in sun kasance suna zaune a gurin da an amince ba za su yaudare mu ba ba za su ha'ince mu ba sai mu dora musu jizya to me ke hukuncin mu karɓi wannan jizya al-faslu wal 20 fasli na ashirin da takwas fi tadbiratil harbi wa hailihi fil jihadi hukuncin dabarori da hikimomin a wajen ainihin yaƙi a jihadi me ke hukuncin wannan an gane ko alfaslu tasi wal ishirun fasali na ashirin da tara fi hukumil iftikhari inda rami hukuncin yin alfahari lokacin da ka zo za ka yi harbi za ka harba kibiya sai ka yi alfahari ko za ka harba bindiga da sai ka ce karbi daga dan muciya bakin titi misali me a hukuncin wannan ka irin wannan alfaharin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan fito yana anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kirari yace ni ne muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dan abdul muttalib kuma ba alfahari bane ni ne manzon Allah gaskiya ce na faɗi kirari yake sannan ya harba kama abu zarrin al-ghifari ya dau makami ya maka wa kafire ce khudh hadha min waladil ghaffar karbi daga dan mutiya ga ka tsara mishi ina fata an gane sai ga haka abin nan war rajizi da kuma rangwada kai rangwada tukuna sannan ka harbi kafiri kai wani sufa kai kwanto ka kauce sannan ka bashi gas me ke hukuncin wannan shine ar-rajaz ana ana rera waka kana yin tasji'i a ciki ina fata an gane wa tasmiya da faɗar sunan Allah wa siyah da kuma yekuwa a fil jihad a wajen jihadi ka san abu ya abu zaka jana ya ya ya ya to ilo kadu eh, duk shehu ya bayani fa mu dubi ba abin da fa shehu ya bari fa to don Allah yaya aka yi wai mutanen Najeriya suka bata ne don Allah ba za a saka tambaya ga malaman Najeriya ba yaya aka yi suka sake da su malaman da jahilan suka bata duk abin da musulmi ke bukata a kasar hausa da kasar najeriya gaba ɗaya shehu ya rubuta mana shi to ya aka ya kabata kamar yadda kaga wannan littafi na bayani akan jihadi da hijira haka kowace matsala ka samu za ka samu shehu usmanu kuma ya rubuta ya bayani akai sallah azumi zakka zaman aure fitar mata duk sai da ya bayani akai to yaya akai aka koma wai aka zama haka ne to amma jihadi na biyu ne zai zo shi yasa akai haka ina fata an gane insha Allah alfaslu salasun fasali na talatin fi wujuhil kitab fuskoki da iri-irin yaƙi din yaƙi din iri-iri ne to iri-iri za a bayyana mana iri-irin yadda ake yin yaƙi din alfaslul hadi wa fasali na talatin da ɗaya fi hukumi kitalil kuffar menene hukuncin a yaƙi kafirai idza ta tarassau bi zurriyatihim in suka nemi kariya da ƴaƴansu mun zo za mu yaƙe su sai suka zuba ƴaƴayensu a gaba duk sai suka fake da ƴaƴan haka to me hukuncin sai mu kakkashe ƴaƴan mu je mu afka kansu ko kuwa sai mu tura ƴaƴan ko kuwa ya za mu ko kuwa za mu kyale su tunda sun nemi kariya da ƴaƴayensu aw bil muslimina ko kuwa sun nemi kariya da musulmi misali sai wani kafiri sai ya zo sai ya ce wani za ku yaƙe mu gobe amma zan shiga cikin alfarmarka to sai ka ce na yarda ka shiga cikin alfarmata to shi kenan sai wani ya zo ya ce aishi sai ka miƙo kafirin nan ya kashe menene hukuncin wannan don in muhani yar aliyu bin abi talibin ranar da aka yi fatuhu makka ta baiwa wani kafiri amana cewa ya zo ya shiga cikin alfarmata sai aliyu bin abi talib kaninta kenan sai taho yake ai dole ta bi wannan kafiri ya kashe sai ta ɓoye kafirin sai ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka ma ba ta hakuri ya fito ba sai ta ce ya rasulullahi wanne irin abu ne aliyu zai mini na shigar da wani kafiri cikin alfarmata kuma ya bi shi ya ce zai kashe sai annabi ya ce ajarna man ajarti ya umma hani duk wanda ya shiga alfarmaki ya umma hani mun tabbatar da alfarma a rabu da shi ka a kashe to don Allah an ba a koyi abin a shar'anta ba yaya sai ka ce a ah, kai muna kashe kafirai kuma kai ka kawo ka ya wani guda ɗaya to duk komi sai an yi ilimi الفصل الثاني والثلاثون فصل ثلاثين دبيو في حكم الفرار من الكفار في الجهاد hukuncin gudu daga kafirai kaga kafirai sai ka gudu ana jihadi menene a hukunci alfaslu salis wa fasli na talatin da uku fi asnafil ghana'im game da yadda ganima ta karkasu ganima iri-iri ce karkasuwarta za a yi bayani alfasulun rabe wa fasali na talatin da hudu fi kaifiyati kismatil ganima yaya ake raban ganima din ganima an aka je aka samo ganimar yaƙi ya ake rabanta alfasulun khamis wa fasali na talatin da biyar fi hukumin gulul hukuncin cin gululu ma'ana dukiyar ganima kasata tun ba a raba ba wa akhdh al-mar'i ma yastahiquhu min al-ghanima sa'annan kuma da bayanin abin da mutum zai iya dauka na daga ganima idza kana la tuqsamu idan ya zama ba za a raba ta kismatan shar'iyya rabo irin na shari'a ba duk sa'an da aka yi jihadi in aka zo shugaba zai yi zalunci baya rabo na adalci to in ka tashi zaka ɗiba gwargwadon me zaka ɗiba shi ma za a yi bayani dan ka wuce iyaka in an zalunce ka to kai kuma kakkai zalunci ana zaune a makarantar ibnu sirin ibnu sirin kowa san shi malamin imamu malik ne sai aka sako magana hajjaj hajjaj ibn yusuf sakafi kuma kowa ya san shi kuma azalimin sarki ne ya kashe manya manyan malamai cikin tabi'ai da makamantansu sai aka sako ana gulma shi ana zagin shi sai ce ku saurara yace Hajjaji da kuke zagin shi lallai azzalimi ne duk wanda hajjaji ya zalunta Allah zai kwato mishi abin da ya zalunce shi amma kuma an kuka zalunci hajjaji Allah zai rama mishi ma'anan azzalimi ya zalunce ka in ka ce za ka zalunce shi kai ma sai Allah ya kwato maka haƙƙinka daga gare shi kuma shi ma Allah ya kwace mishi haƙƙinka haƙƙin shi daga gare ka don wa mallahu bi zallamin lil Allah ba azzalimi bane الفصل السادس والثلاثون فصل نتلاتين دا شدا في الخمس bayani game da humusi shine in an je ainihin wato an kasa ganima ɗaya bisa biyar to yaya za a yi da wannan ɗaya bisa biyar ɗin wasa'iri anwa'i baitul mali da kuma sauran ainihin dukiyoyin da ke ainihin treasury ma'ana dukiyoyin da ke cikin baitulmali na musulunci ya za a yi da su da nau'o'in ya za a sarrafa su wa hukumi ta ma ba ba'ahu wulatil ju da kuma hukuncin abi bayan abin da shugabanni azzalumai suka sayar gwamna sai ya sace wani abu ya je ya siyar ko sarki ya sace wani abu ya je siyar ko wannan shugaban ma'aikata ya dauke janareto ya je siyar ko wannan ya dauke kaza ya je siyar wannan ya kwanta fanka ya je siyar to menene hukuncin abi baya a je abinci ko wannan abu wa ummalihi da ma'aikatan gwamnati ma'aikata a ma'aikata sai suka yi sata min baitul mali daga cikin dukiyar ainihin wato baitul mali yaya za a abi baya don a je a ainihin binciko wannan abu a dawo da shi in kuma an riga abin ya salwanta ya za a dora musu fansa su biya الفصل السابع والثلاثون فصلنا ثلاثين دبقوي في حكم ما هذا الكفار من أموال المسلمين hukuncin abin da kafirai suka kwace daga cikin dukiyoyin musulmi kafirai an zo an yi jihadi sai suka kwace wani abu daga cikin dukiyoyin musulmi wata rana sai aka yi nasara a kansu aka je daga cikin ganima sai aka karɓo hatta wannan abu wannan abu za a saka shi cikin ganima ko kuwa za a ɗauka a mayawa da mai shi kyauta ko kwa sai ya ba da kuɗi ko kwa ya za a yi shehu zai bayani insha Allah alfaslu samin wa na talatin da takwas fi husulil hurriya li abidil kufa dangane da tabbatar da yanci ga bayan kafirai alharbiyi na waɗanda kafiran da ake yaƙi idza farru ilaina idan suka gudo gare mu bayi ne na kafirai sai suka gudo daga kasar kafiran da muke fada da su sai suka taho gare mu to za a tabbatar da yanci gare su wa jawazi wata'in nisa'i sa'an nan da bayani akan halaccin asadu da mata allati subina minhum waɗanda aka kwato daga kafirai ba da listibra'i bi haidatin bayan sun yi istibra'i da haila ɗaya dama duk abin da bai shafi saki ba saki shine ake yin ainihin za a ce mata za ta yi idda jini uku amma abin da ya shafi karuwa ce za ta yi aure sai a ce ta istibra'i jini ɗaya an gane ko ko kuma misali a ce an yi hul'i ne mace ce haka siddan ta ce ba ta san mijinta aka yi hul'i nan ma jini ɗaya za ta yi duk haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunci to haka an kamo matan kafirai daga ƙasashen arna in aka zo aka rarraba wa musulmi to bai halatta ka ji gaba da saduwa da ita ba sai bayan ta yi istibra'i da jini in ta jini ɗaya shikenan wa in kana lahunna azwajin fi darul harbi shehu ya ce ko da suna da mazaje a ainihin kasashen kafirai ya halatta sai a ci gaba da saduwa da su tunda an kwace su ma'ana kafircin nan na waɗancan mazaje nasu ya halatta wa da musulmi matayensu abin duk da yasa kaga zai halatta maka da matan wani da dukiyar wani da ka kashe wani wannan abu ba karamin abu bane fa matar wani ta zama halal gare ka kai tsaye ba ɗaura aure dukiyar wani kai tsaye ka ci hani an mari an babu hisabi duniya da lahira ka kama mai rai ka kashe babu hisabi duniya da lahira Wannan irin abu ne ya jawo wannan abu ai shine kafirci ashe kafirci ba karamin muni ne da shi ba الفصل التاسع fasali na talatin da tara fi hukumin man da fi aidil kufari musta'badan wanda aka same shi a hannun kafirai suna bautar da shi wadda a annahu hurrun sai ya ce ai shi ɗa ne amma suka kama shi haka siddan suka mai da shi bawa musulmin kuma musulmi ne to me hukuncin shi au ukhidha fil jihadi ko kuma yace ai an kama shi ne a lokacin jihadi ma'ana an kama shi ne a lokacin jihadi wadda a annahu hurrun muslimun lam yuhajir sai ce shi ɗa ne musulmi sai dai da yi hijira ba har aka zo ƙasar aka yaƙe su a halin shi yana musulmi sai aka kama shi shi ba bawa bane to ya za a yi da shi au juliba min baladin ko kuma an ɗauko shi ne daga wani gari ka sura fihi bai'il ahram wanda ake yawan kama ɗaya ana siyarwa Ɗaya ne ba bayi ba sai a siyar da su wadda a annahu hurrun sai ce shi ɗa ne kuma musulmi to yaya za a yi da shi alfaslul arba'un fasali na arba'in fi hukumi waladil harbi game da hukuncin ɗan wanda yake ainihin kafiri ne na yaƙi kafiri ne wanda yake abokin faɗanmu to me ke hukuncin ɗan shi wa malihi da dukiyar shi idza aslama bi baladil harb idan shi kafirin ya musulunta a can kasar su inda yake kasa ce wadda muke yaki da su mu musulmi wa samarra fi ya zauna a kasar ƴaƴayen shi da dukiyoyin shi menene hukuncin su au kharaja ilaina ko kuma ya fito yayi hijira zuwa gare mu wa taraka waladahu wa malahu hunaka ya bar ƴaƴayen shi da dukiyoyin shi a can sai muka je aka jihadi sai aka ɗauko wannan dukiya tashi da aka kamo dukiyar shi to menene hukuncin da za a kan dukiyar da 'ya'yanshi? ma'ana za mu ce dukiyar ta zama gamima? ƴaƴayen shi sun zama bayi matayen sun zama kwarakwarai ko kuyangu ko kwayaya al'amarin yake al-fasl al-hadi wal arba'un fasli na ɗaya fi hukumi amwalil muslimina hukuncin dukiyar musulmi al-muqimina bi baladil harb waɗanda suka zauna a ƙasar kafirai ikhtiyaran da san rai da zaɓi kawai ba wai tilasta su aka yi ba ba sun rasa yadda za su yi hijira ba ne haka siddan kana musulmi sai ka zauna a ƙasar kafirai har aka je ainihin aka yaƙi aka kwaso dukiyar ka me ke hukunci alfaslu sani wal arba'un fasli na arba'in da biyu fi hukumi fida'i asarar musulmina game da hukuncin ainihin wato fansar a bayi ko kuma kamammu bursunonin yaƙi na musulmi war ruju'u bil fidiya a koma ainihin a kai fidiya don a karɓo su menene hukuncin wannan mun gane ko ma'ana kafirai sun kama yan uwanmu musulmi a halin muna da kuɗi da za mu karɓo su fansa to me ke hukuncin mu ɗibi ainihin kuɗi mu je mu yi fansar su zai mana bayani akai insha Allah al-fasl salis wal arba'un na arba'in da uku fil amani game da ainihin ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya yaya ake yi الفصل الرابع والأربعون فصلنا أربعين دهدو في الصلح مع الحربيين على المهادنة game da sulhu da kafiran da muke yaƙi da su akan a zauna a saurara da yaƙi ma'ana aje makamai zuwa wani lokaci shine muhadana wancan a kulla zaman lafiya shine al'aman muhadana kuma ana cikin yaƙi sai a ce to a saurara aje makamai zuwa nan da kwana bakwai ko kowa da yanzu ya shaida haka tun daga yaƙi nan ane ta a duniya yanzu al-fasl al-khamis wal arba'un fasli na arba'in da biyar fi ahkami ahli zimma game da hukunce-hukuncen kafiran amana ma'ana kafiran amana akwai wasu hukunce-hukunce da suka keɓanci da su kamar a ce kada kafira ta sanya kaya irin na musulmi kada kafiri ya sanya kaya irin na musulmi kada wani kafiri ya hau abin hawa mai daraja irin wanda musulmi ke hawa kada kafiri ya sanya riga haka siddan ya tafi sai ya hada da janjami yadda an ganshi an ga min ashabin nari الفصل السادس والأربعون فصلنا أربعين دشدا في الفرق بين قتال الكافرين بالأصالة وبين قتال المرتدين bayani dangane da bambancin yakin kafirai na asali da kuma kafiran da suka yi ridda waɗannan asalinsu kafirai ne garya zunzurutu tsagwaro kiristoci ko yahudawa ko maguzawa ko majusawa Mai ke hukuncin yakin su sune kafiran asali da kuma hukuncin musulmi ne sai suka yi ridda mai a hukuncin yakin su al-fasl sabi wal arba'un fasali na arba'in da bakwai fil farqi baina qitalil bighati hukuncin yakin waɗanda suke ɗan ta'adda masu fajirci idan iskan cikin gari me ke hukuncin a yaƙe su wa baina kitalil mushriki ne da kuma waɗanda suke mushrikai ne musulmi ne amma ga shirka suna yi me ke hukuncin a yaƙe su su kuma duk sa'an da gaji an ce mushriki yana yin wata ibada ne ta musulunci ya kawo yake haɗawa da wani abu na kafirci ba da haka ba za a ce mushriki ba Don mushriki wanda yake haɗa abubuwa kishiyoyin juna ishtiraki kenan amma a ce tsagwaran kafirci yake ba za a ce mishi kafiri amma ya yarda da Allah amma kuma yana kaza yana kaza to sai a ce mushriki ina fata an gane da kafiri da mushriki matukar baka ce musu kafiri ba ko mushriki sai sun mai da kai kafiri ko sun mai da kai mushriki sannu sannu al-faslu samin wal arba'un fasli na arba'in da takwas fi fil farqi baina qitalil muharibina wa baina qitalil hukuncin bambancin yaƙi da wato bambancin yaƙi da waɗanda suke kafiran da ake faɗa da su ne da kuma yaƙi da waɗanda suke ‘yan ta'adda ne duk za a yi bayani alfaslu tasi wal arba'un fasli na arba'in da tara fi hukumi amwalil musulmina hukuncin dukiyar musulmi almuqimi na ma'al muharibi na waɗanda suka zauna da kafiran da muke yaƙi da su ikhtiyaran sun zauna ne da san su da zaɓi ba tilasta su akai ba sai suka zauna tare da kafirai waɗanda muke yaƙi da su alfaslul khamsun fasli na hamsin shehu ya ce fi hukumi amwalil mafqudina hukuncin dukiyar waɗanda suka tafi suka ɓata an je yin jihadi mun bincika wane dai ba kashe shi akai ba amma ina yake to ya bata an neme shi wata da watanni an rasa to ya za a raba dukiyar shi ga dangin shi wa iddati zaujatihim da kuma iddar matayensu mutumin da ya tafi ya bata shekara da shekaru ba a gan shi ba yaya za a yi matan shi ta idda yaya za a kashe auren da sauransu nan da bayani wa hukumi ghafli shuhada'i da kuma waɗanda suka yi shahada a filin yaƙi ya za a yi musu wanka wa taksinihim ya za a yi musu likafani wa salati alaihim ya za a yi musu sallar gawa shehu kenan al hadi wal khamsun fasali na hamsin da ɗaya fil afwi game da ainihin kau da kai yafewa wasafi da kau da kai al'afu yafewa wasafi da kau da kai wal mu'akhadha da kuma wanda ya cancanci a kama shi a kama shi wal da ladabtarwa ma'ana duk sanda aka ce mun tare ba zai yi mu zauna kara zuba ba kai shugaba an yi maka wani laifi wani lokacin sai ka kau da kai wani lokacin ka yafe amma wani sai an dan kama shi an ladabtar da shi sa'an nan za a zauna lafiya ina fata an gane Allah ya shiryar da mu ba and al one والترفيه والتسلية والانتباه على مدرسة المسألة التسلية ka bayanin